العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى بشفاته والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da kuma ashirin bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama daga muka zuwa mutum ga watan takwas ne kana ta dubu da dari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na shida za mu tashi babul musli min al janabati babul musli min al janabati babin wankan janaba wannan babi abin da zai kunsa magana akan wankan janaba ma'ana za a bayyana mai ke ga mai ke tilasta wankan da janaba menene ladabban wanka din da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan الحديث الثامن والعشرون حديثي نأشرين لتفت تكون وانا اللتان نفرق أولا بابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنقت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجو an karɓi wannan hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare yarda a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laqiyahu annabi ya gamu da Abu Huraira fi ba'd turuqil madina a wani sashi na titunan cikin garin Madina annabi na tafiya dan waɗansu bukatunsa abu huraira ma na tafiya dan wasu bukatunsa sai annabi ya hango abu huraira cikin ɗaya daga titunan madina wa huwa junubun alhali shi abu huraira yana ɗauke da janaba yana tattare da janaba ba a bayyana mana ba menene sababin janaba ya kusanci iyalinsa ne bai wanka ba mafarki ne yayi bai yi wanka ba oho ba wannan ya kamata ka sani ba abin da ya kamata ka sani dai yana tare da janaba ya aka yi samu kuma wannan karka bincika Kana abu da ke fan khanastu sai na buya shine ma'ana in khanastu bi ma'ana ikhtafaitu fa zahabtu fan khanastu minhu sai na buya gaban annabi na koyo annabi amma nan sa annabi bai gani wato baya so ya gamu da annabi a wannan hali fa zahabtu na tafi faqta saltu na je yi wanka thumma ji'tu sannan sai na komo wurin annabi sai da mutum da gare shi sai annabi yace aina kunta ya aba huraira ce alhamdulillah kalla aina kunta ya aba huraira a ina ka kasance ya kai abu huraira kala sai abu huraira ya ce kuntu junuban na kasance ina dauke da janaba ne fakarin tu an ujalisa ka sai na ki in zauna tare da kai wa ana ala ghairi tahara alhalin bana cikin sarki ganin ka da nai sai na kyamaci in kasance in zauna tare da kai alhalin ko gani ina dauke da janaba bana cikin fa qala sai annabi ce subhanallah wato kalma ce da ake amfani da ita a nan ba makasudin su shine ba tasbihi ne makasudin su ba makasudin sa mamakin abin da Abu Hurairah subhanallah abun mamaki innal mu'mina la yanjus ai mu'mini ba da jasa bane ba ko da akwai hukuncin wanka a kanka ko da akwai talaba tattare da kai wannan baya nuna kai din ka zama na jasa kai mai tsarki ne hukuncin yin wanka a kanka kuma wannan daban innal mu'mina la yanjus annabi ce lalle mummuni baya da nutsuwa mummuni ba da tasa bane kalmar mummuni ta shafi mace ta shafi namiji ko ba haka ba ta shafi mace a halin sarki ta shafi mace lokacin da take dauke da jinin haila ko jinin biki ko jinin istihaba ta shafi mace ta shafi namiji lokacin da mutum ke raye ko lokacin da yake mace duk sunansa mai mummuni annabi kuwa ce innal mu'mina la yajus mummuni ba da ta ne. kun fahimci wannan da kyau ma yi ukhadhu min hadith. yanzu saura da me menene abin da zamu iya fahimta na hukunce hukunce karkashin wannan hadisi الأول أبو نفركو كون الجنابة ليست نجاسة تحل badana ita janaba ba wata aiki da na ba wata najasa ba ce da ke shiga cikin gangan jiki ta yadda za ta sa gangan jikin ya zama najasa hukunci dai kawai amma ba najasa ba ce ba irin yadda za a ce daidai da ka taɓa wani haka in ka taɓa mai ɗauke da janaba ma ka taɓa najasa ba haka ba ne ba na biyu kaunul insani la za su kasancewar mummuni gangan jikinsa baya zama najasa la hayyan wala mayyitan ko a raye ko a mace walaysa ma'anahu anna badanahu la tusibuhu najasa abinda wannan ke nufi ba wai ana nufin najasa ba ta taba jikin mummuni bane ana nufin ko da najasa ta taba jikinsu su jikin bai zama najasa ba sai daidai wurin da ta taba da an wanke kuma yana nan bakin ala baharati la tusibuhu najasa aw tahullu bihi faqad takunu aynuhu ai za su hu sun idza jasa bai mai wa gangan jikin mutum na iya zamantowa ya na jasu saboda najasa ta taba shi amma ba a cewa mutumin shi kansa jasa ne Matukar yana nan a matsayin su na mummuni hukunci na uku jawazu ta akhirul ghusl min al-janaba a ce halal ne idan janaba ta same ka kai jinkirin wanka wannan babu laifi matukar ba ya zo lokacin sallah bane ba janaba ta same ka karfe takwas na safe kai jinkirin wanka ba ka yi ba har karfe sha biyu har sha biyu da rabi ba wanda zai ce ka yi zunubi dan ka zauna da janaba ba ka yi wanka ba dan shi abu hurairar har yawo yake cikin gari sannan sauki yana dauke da mai janaba bai ne zai je wanka ba har sai da gaba da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dan mutum ya bar janaba a jiki wa lokacin da ba wai lokacin sallah wannan ba a cewa yayi kuskure duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi abu na hudu da ahlul fadli a ce duka ma abuta falla girma masu ake wal ilmi da ma abuta ilmi malamai wa salati da salihan bayi girma masu ake ganin kima su ake wa mujalasatuhum ala ahsan al hayat kuma kamata yakin za a zauna da su a zauna cikin hali mafi kama shine abin da Abu horera ya gani ya ga bai dace ne na cikin halin da shi a ta ba kamala a ciki zai zauna da annabi an gane ku abu na biyar mashru'iyyatu istizan tabi lil matbu'i bi insiraf shi ya kamata kai mabiyi ka nemi izinin wanda kake bi din yayin da zaka tafi wani wuri idan kuna tare da malaminka kuna tare da mahaifinka kaga mahaifinka shugabanka ne malaminka ko wani bangaren shugabanci da yake da shi a kanka haka kana tare da shugabanka ma'aikatarka a ofis ɗinka kana tare da uban gidanka a kasuwa ba yi cikin ladabi na musulunci kawai a daidai da arasa sai an jima ka zo a ce ina kake daga wani wuri na tafi wannan rashin ladabi ke yanzu za ka tafi sai ka yi bayani sai ka nemi izini kun fahimta da kyau wannan neman izini din in dangane da annabi ne wajibi ne a wurin kun mutane ko ya iya zama wajibi ya iya zantowa mustahabi amma dangane da annabi wajibi ne إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هكا آية نستنتا أتكن سورة النور mummunai na gari su ne wanda in suna tare da annabi kan wani abu da ya tara su ba sa tashi su tafi sai sun nemi izininsa sai Allah ce to in sun nemi izinin ka din yi izini ga wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama wani ce zan je wuri ka zama Allah ce je ka babu ne wani ce zan je annabi ce ba za ka je ba dole ka tsaya a shi yana da cikin ladabi dukkan wanda aka ce shugabanka ne kowane irin nau'i na shugabanci kafin kai kowane irin abu ka nemi izinin sa cikin abin da ya shafi abin da yake shugabantar ka akai a lokacin kasuwa karfe kaza za a tashi kuma za a za bude rumfa a tashi karfe kaza sai ka nemi izinin ubangidanka a kasuwa a office lokacin office ba lokacin break ba ba lokacin hutu ba ba daman ka fita wani harka ta sai ka nemi izinin shugabanka idan ana tafiya akan wannan tsarin kowa ya huta tsarin musulunci inda aka ce wani shugaban kare su shirka masa da'a da in ba shugabanci komai lalacewa yi mutane ba sa gane tsantsanan shugabanci sai sun kwatanta da inda shugabanci lalace ko a ce inda babu shi gaba daya ka ga rashin tsari yadda yake faruwa cikin jama'a ko dabbobi akwai tsarin shugabanci a cikin su sai da dabba tururuwa in tana tafiya akwai shugaba amma mutane mun kowa na son ya shiga Eh, rashin kansa فقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على abu هريره النبي يا ايها ابو هريره انكار ذهابه دنگن da tafiyar da yayi min gari ilmihi ba tare da sanin annabin ba وذلك ان الاستئذان من حسن الادب dan shi neman izini ga wanda yake shugabanka kafin ka yi wani abu wannan yana cikin cikakken ladabi to amma shugabanka na wurin aiki ko shugabanka na kasuwa in an tashi daga kasuwa ko awannan aiki sun kare ka dawo gida a cikin awannin da ba na aiki ba to kuma duk abin da za yi rayuwar ka ba a sai ka je ka nemo izini a wajen sa <laughs> kowa ka ba abin ya kulla ya raba abin ya kulla ku shine ne aiki a tsakanin ku yanzu awannin sun kare wannan mas'uliyar ta riga ta wuce yanzu kuma kai ba wani bangare ne naka na rayuwar ka sai kuma sauran wanda suke da shugabanci da kanka a bayan ka fito daga wajen aiki wannan kuma zai ci gaba da wanzuwa a haka wato dai abin da wannan hadisi ke nuna mana hukunce hukuncen ga tumanji mummuni na iya zama da jaraba yayin jinkirin wanka kuma wannan baya nuna yana da zunubi sannan kasancewar mumuni na cikin halin janaba ko mu tana jinin biki ko tana cikin haila wannan baya nuna wannan mumuni ya zama najasa ko alama shi ba jisa bane ba eh akwai hukunci a kansa na cewa da zai wanka amma wannan baya nuna shi karan kansa na jisa ne dan haka zance mafi inganci mumuni baya zama da jisa ko da yana da rai ko da baya da rai daga nan za ka gane raunin wata magana daga cikin malamai maganar malaman fuka hawu da suke cewa mai gawa na jisa ce sai in ta annabawa ce ba ta da ba an gane ku suka ce mai tatul adami najisun gairul anbiya wa ya faɗa mu wai mai wai gawa ta dan adam da jisa ce in dai ba annabawa ne kasu magana ce mara inganci sai ka ce annabi ce da su al-mu'minu la yadda Allah ya bambanci tsakanin kafirai da musulmai a duniya da lahira a duniya da lahira duniya kafirai na jasa ne ko suna dare ko ba su dare dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu ya masjid al-harama ba'da amin hadha dan me kuma yanzu kuma zaka ce mun ne ma na jasa ne da wani nasi kenan kaga daga nan zaka gane lallai sai mun bi maganar Imam Malik wani anas da yake cewa dukkan zance a hada shi da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai a karba in bai daidai ba kyale shi al hadithu thalathu wa ishrun hadithi na 29 a wannan littafi ana aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نزترف منه جميعا أن عائشة رضي الله عنها أنكر أودك أمنا عائشة الله كارثة أجريتها qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya kasance idza mutasala idan zai yi wanka min aljanaba na janaba me da farko ghasala yadayhi yakan wanke hannayensa biyu bayan ya wanke hannayensa biyu fa thumma tawadda wudu'ahu lis-salati sannan sai ya yi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah ba bambanci thumma yukhallilu bi yadayhi sha'arahu sannan bayan ya kammala alwala sai ya duka rayu da ruwa ba zai tebo boro ba zai tsoma su cikin ruwa ya zare su sai ya ciccu da inda gashin sai ke kamar gashin kai ya yi ta sa in ya zo haka cikin ko ina duk inda gashi yake musamman da gashin kai ya ciccu sa in ya tsunsa an gane ku hatta idza zanna annahu qad arwa basharatuhu har sai bayan ya samu tabbacin cewa lallai laima ta jika sa, ta wuce gashi ta jika sa. me zai yi afaba alaihi ba a salasa marratin sai ya ɗebi ruwan nan ya zuba a kansa har su ruwan da zai zuba a kansa su uku din nan da tafi guda ake ya ɗebo kan fata dai ya sa a kansa ya murza ya murza ko ina ya biya tafa ya sake debowa na biyu ya sa ya murza ya murza ko ina ya sake debowa na uku ba ya riga ya wanke kai kenan ba sannan mai sun magasala sa'ira ta ta jiki sannan sai ya wanke sauran jikinsa wannan shi ne wankan janaba ba wani abu da ya wuce wannan mun fara mun kare cikin abin da bai wuce mun ki da yawa in dai zaka ba hadisin manzo Allah sun zaka samu hutu ababe guda nawa ne yake bukata ababe guda hudu ne yake bukata abu na farko shine ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara tsoma ta cikin kwanan da zaka debo ruwa ko bukin da zaka debo ka wanke hannayenka guda biyu ka gama wankewa to sai ka je kuma to lokacin kuma sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki a nan ba a mutu tsarkin ba wani hadisi kan fata tsarki daidai lokacin da za ka yi tsarki ka wanke gaban ka a lokacin za ka kulla niyya ita ko niyya a zuci ake ta ba a furta ta da baka ba za ka ce ba na wai da gusulal janabati ba za ka ce ba na wai da gusulal haibati ko na wai da gusulal nifas a duk ba za ka ce wannan ba abinda za ka kulla niyya a zuci ka liyaki kawar da babban kai ka niyyaci wankan janaba na dole ko kin niyyaci wankan janaba ko kin niyyaci wankan yankewar jinin biki ko na yankewar jinin haila ke tsakaninki da zuciyarki zaki labartawa kanki wannan tsakaninka da zuciyarka zaka labartawa zuciyarka wannan lokacin da zaka yi tsarki ko zaki yi tsarki da kin yi tsarki ko ka tsarki ka gama ba nan ba sai ka ci gaba da alwala irin da kake alwalar sallah ba wanda zai ce maka kuma ya na yake alwalar sallah shekara nawa kana sallah ka sai da yake alwala komai za ka wanke cikin alwalarka in ban da kafa kamar da wani hadisi zai nuna nan gaba komai in ban da kafa ka kammala komai sai wankin kafa ya rage to sai ka dakatar haka sai ka tsoma hannunka guda biyu cikin kokon da kake ruwa eh, ka jika hannayen sai ka fito da shi sai ka wamur da gashin kanka dan saboda ko ina gindan gashin ka fata ko ina ta dan jilema kafin ka fara zuwa ruwa waɗansu malamai suka ce saboda a wani lokacin da mani ke fita daga jikinka ta fuskar jin daɗi gindin gashi kan san bude musamman gashin kai to idan wannan hikimar ka tsoma hannunka cikin ruwa kamar murza saboda kowace kofa ta kofa ta rurrufe in ba haka bai nan daɗin ruwa ka zuba lokacin nan gindin gashin na bude idan ruwa ya shiga ciki sai ya sabotar maka ciwon kai shi ke sa ka gama wanka lokacin ka ji kanka yayi nauyi kamar tsora kaya. to idan kai wannan shi zai ba da dama kowace kofa ta rufe ya kun gane wannan da kyau wannan ba kuma ku lura ba wai yana nufin kowane gindin gashi akwai jaraba ba kamar da wani hadisi nuna wannan hadisin zai ne wannan wani bincike ne wanda baya da alaka da wancan hadisi kun gane da kyau lokacin da ka gama wannan kaga sai ka ɗebo ruwa ka duka kanka kamar yadda muka faɗa duk ɗebo ruwan nan za ka yi kamfata da yaki da hannu guda ba wai ta ce wankan janaba yanzu za ka yi tun ruwa ya yi ta gudu ba ba kuma kame yadda waɗansu suke faɗa ba wa ce kan ruwan kuma ya diga a ƙasa ga za ka ɗebo ka zuba ka gama wanke kai ba shi kenan sai ka yi sai ka ɗebo ruwa ka zuba a jikinka ka ba daya kana da dama ka fara tsagen jikinka na dama bayan ka gama sannan bangaren jikinka na hagu ka kammala komai sai ka zo sai ka wanke kafar dama daidai inda ake wanke wajen alwala ka wanke kafar hagu ka cika alwala ka kenan kenan ka gama wankan janaba da wannan wankan da ke za ka yi dukkan sallar da biyo baya da wannan wankan da kike za yi dukkan sallar da biyo baya idan kika fita goma sai kin sake alwala ba ai ga alwala dama cikin wanka kun gane wannan da kyau bayan Aisha ta kammala wannan bayani wa qalat sai ta ce kuntu aghtasilu na kasance ina wanka ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi min ina ina'in wahid a bokiti daya al'ina ne dukkan mazubin ruwa bokiti ne roba kwaliya dukkan mazubin ruwa mun kasance muna wanka ni da annabi min ina in wahid da bokiti daya ko mazubin ruwa daya zutari minhu jami'an dukkan mu muna kambata ne yasa hannu hannun diba ya wanke jiki na shi ba sa hannu ya diba ya ne ya wanke jikinsa annabi sallallahu yana yin haka tsakaninsu da iyalinsa to wannan hadisi ga yana cikin bukhari yana cikin muslim wannan ke nuna a ce dan matarka ta ga tsaraitinka babu wani haramci a ciki kuma kai ma dan ka ga tsaraitinka babu wani haramci a ciki wani ya gani wanda ba matarka ba shine abin da ya zama haramun ita ma wani ya gani wanda ba mijinta ba shine abin da ya zama haramun miji da mata dan sun gani da juna wannan babu laifi akwai wani hadisi da yi wai da ake cewa Aisha ta ce ba ra'aytuhu minni wa la ra'ahu minni tun da nake ban taba ganin tsiraitin annabi ba shi ma bai taba ganin na ba wannan hadisin da yake wannan shine tabbaci ne cikin bayan magana ga shi suna wanka shi da bokiti daya fi tabiatul hal kuma yanzuru ba'dhuma ila awrati ba'd akrama da mutum yake wankan nan su da sunni Allah ko ne ba ta dan mutum ya shafi gaban sa wannan baya warware masa alwala kamar yadda hadisin annabi ya nuna shafar gaban ka baya warware maka alwala karka ce ai nayi alwala da su kuma da na zo yanzu kuma ina wa duka jikina da ruwa in wanke jikina kuma sai na taba gaba na ba da niyya ba alwala ka tana nan daren babu abin da ya same ka ma yukhadhu min hadith irin abin da zamu iya koya karkashin wannan hadisi cikin hukunci hukunci abu na farko mashru'iyyatul ghusl min shar'an tuwar yin wankan janaba sawa'un akana zalika li inzal mani aw li mujarrad ilaj kama sayati sarihan fi hadith abi hurairah abin da ku ke sa a yi wankan janaba din nan ɗaya ne daga cikin biyu ko dai zanto mani ya fito ta hanyar jin daɗi ko kuma ya zanto mutum ya shigar da gabansa cikin farajin mace ko da mani bai fito ba nan gurin wanka ya zama tilas kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu da nan gaba kaɗan abu na biyu annal ghusl al shi wanka wanda yake cikakken wanka ma da fi hadal hadis shine abin da aka ambata cikin wannan hadisi min da dabili ghasl al yadayn wanda za a fara gabatar da wanke hannaye biyu thumma al wudu sannan alwala thumma takhlil al sha'r al kathif sannan tsatsaye gashi wanda yake mai kauri da yawa wa tarwiyatuhu da jika shi da ruwa a sa masa leba thumma ghasl baqiy al jadali sannan kuma wato ainihin a wanke sauran jiki wannan shine siffar wanka kamilun wanka idan kaga dama kuma ka iya wanka da yake na sifatul ijza wanda za a ce ya wadatar shine kana zuwa za ka yi wankan da ba farko sai ka wanke ka guda biyu kafin ka fara tsoma ka cikin ruwa lokacin kuma sai ka bayan ka gama wanke hannaye sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki wajen tsarkin nan dama nan za ka kulle niyya ka gama yin tsarki sai ka yi sai kawai ka ɗebo ruwa gaba ɗaya ka zuba a ka ko ka yi tsallama ka fada cikin ruwan idan su yi mun kulle ko tafki ka kashi da ciki ka nutse ka fito shi kenan sai ka ɗebo wani ruwan sai ka kurkure bakinka sai ka taka sai ka sakar to idan kai wannan ka kammala ka da wannan wankan shi ma za ka iya sallah abin da za ka ce da ni aiki ne baka yi alwala ba da wannan wankan za ka iya sallah abin da za ka ce shi ne baka yi alwala ba sai a ce da kai ai ka'ida shi ne karamin kari yana narkewa a karkashin babban kari me ke sa ai alwala karamin kari me ke sa ai wankan janaba babban kari lokacin da kai tsarki babban tsarki to har karamin ma ya shi amma idan kai karami babban baya shiga ciki الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر أغرب ولا ينعكس wannan shine ka'ida kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim me yasa aka kawo maganan ka taka ruwa ka fashi saboda a ka'idar wanka akwai cewa ta'limul jasadi bil ma game jiki da ruwa to inda ake game waɗannan wajen jiki ne ko kuma ciki waje to baki ma waje ne hanci ma waje ne haka sai ruwa ya taba shi dole ina fatan kuna fahimta da kyau baki waje ne hanci ma waje ne saboda mai inda a ce kana azumi za ka ɗeba abinci ko abin sha ka sa a bakinka ba tare da ka haɗe ba sai ka fitar da shi ka zubar azumin ka ya kare ko yana nan a ce saboda abincin yana waje bai riga ya shiga ciki ba shigar gasa baki ba nuna ya shiga ciki saboda haka kenan duk abin da yake waje kuma dole sai ka wanke shi da an ce ta'mimul jasadi bil ma'i da za ka zo kai wankan janaba ko ina ka wanke ka tuta ka murza duk abin da kai amma baka taka ruwa ba baka kurkure baki ba wankan ka bai yi ba dan baka ga mai jikinka da ruwa ba ga wani bangare a wajen jikinka bai samu ruwa ba kun fahimci da kyau da haka da shaƙa ruwa don nan da fayatarwa tilas a cikin wanka da cikin alwala kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke magana kan alwala idan muka manta ba a baya na uku daga cikin hukunce hukuncen da za mu fahimta karkashin wannan hadisi kaulu ha kana idan tasala aisha ta ce annabi ya kasance idan zai yi wanka yadullu ala takrari hadha al-fi'li minhu inda al da min al-janaba cewa kana idan tsara da an kawo fili mazi kana wanda ba wai yana nuna cewa abin an ya wuce ba ne kadai a nan gurin mazi zai irin wannan siffar ya dullo ala dawa ya mu dawo mudawamar shay diman da'iman idan annabi zai wanka haka yi. sallallahu alaihi wasallam sai ya yi yadda ta tsara dinnan a baya Yan tunduwa za ta kira Rihamu wannan na nuna maimaituwar wannan aiki daga annabi a wurin annabihindar kusurin minisitana bawa lokacin da dutse ya ya jaraba. Na huɗu, Jawadu na zari a ajin sauye da ya aure na nuna mana halartar ɗaya daga cikin mawa biyu na iya kallon al'aurata uwansa. Wagadu huma kowokutu soma ni ya ina kuma ya halarta siwon kada boki su ɗaya. Wannan mu riga mun faɗai sun dama ya Allah ce ka tsare ka karka bai da kowa ya gani sai ka ko baiwarka wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin manzan Allah da kansa cikin hadisi ya fassara wannan aya ya ce ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka duka karshen tafsiri ya zo kuma ihfaz awrataka yace kare al'auratka ka wanda ya gani a duniya illa min zawjataka sai dai matarka aw ma malakat yaminika ko kuyangarka a shekin da mutum ya ga al'auran matarsa ko ta ga al'auran sa wannan babu lafiya na biyar taqdimu ghusli a'dha'il wudu ko ghusli a'dha'il wudu fara gabatar da wanke gaban alwala su tidal ghusli kafin mutum ya fara zuba jikinsa ruwa lokacin wanka ala gusli min janaba zai fara wannan kafin ya fara wankan janaba sa ada ghusl al in banda wankin kafafu fa innahu mu'akhkharun ila ba'd al intihai min ghusl al badan kullihi zai jinkirta wankin kafafu har sai ya gama wanke sa gaba daya kamar sai ya ci kamar yadda zai zo nan gaba haka malamai suka nuna kamar yadda ruwaya za ta nuna nan gaba ko ta ishara amma waɗansu malaman suka ce a'a za ka yi alwala alwala da ake ta sallah a hadisin aisha tunan yana nufin har wanke kafa din har wanke gaba idan ka zo wanka kuma shi kenan sai ka wanke an gane ku haka wadan suka ce amma dai wannan na shida kauluha thumma tawadda wudu'ahu lis-salati da ghasala da jasadihi sai sai sai sai kuma ya alwala irin alwalar sallah da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya wanke sauran jikinsa ya dullu ala anna ghasl a'dha'il wudu rafi'un lil hadathayn al akbar wal asghar wannan na nuna mana a ce wanke gaban alwala a cikin wanka din nan ya ɗauke maka karamin kari da babban kari dan dukkan gabar da ka wanke a cikin alwalar to kuma a wajen janaba ba lallai sai ka sake mai tawa ba fa innal amra alladhi yujibu ghusl hadhihi al lil janaba wa darafa al-hadith al-asghar wahid domin sababin da yasa ko sababin da ya ka wanke waɗannan gabbai saboda janaba ko dan saboda dauke karamin kari sababi ne guda daya asabiya abu na bakwai sa'irun jisadi abinda ake nufi da sa'irun jisadi shine bai bakin ya tsugu ragowar jiki inda ka daga ka wanke ba lokacin albana. al hadithu salatun na tukun talatin a wannan babu an maimuna ta bintil har zaujin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam an karbo hadisi daga maimuna matar har kakar gidan Haris ta rike so ce zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi annaha qalat maimuna tace وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده wannan hadisin sai dai za mu ga waɗansu al'amura da ke cikinsa sun gabata za mu ga sababbin fa'idoji wanda babu su cikin hadisin aisha maimuna take cewa wa ba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wazu al-janabah an gane ku na sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba al-wudu da yawa wawun fataha ya zanto abinda ake alwala da shi alwudu da ya mata zamma shine alwala din kanta kamar yadda muka faɗa tun bayan kuma ta ba tace na sanya wa annabi ruwan da zai wanka wannan da nuna mace na yawa mijin ta hidima ta ɗebi ruwan ta je ta kai masa dan ya wanka fa akfa bi yamin ta annabi ya karkata hannunsa na dama ala ya a akan hannunsa na hagu ma'ana ya karkata ya ɗebi ruwa da hannun dama ya sa akan na hagu marratain hasu abin nufi shine sai ya karkato bokitin da ruwan ke ciki ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya hada da na hagu ya tuta ya wanke haka ba ɗaya ba kenan ya sake ɗebowa ya kuma wanke ba bi ba kenan ko dai ya yi so bi ko ya yi so ba wai ya wanke na dama daban na hagu daban ba a haɗa da juna kamar yadda muka faɗa a babin alwala in kuma manta ba bayan yi wannan mai yayi sun mazata da farjahu tace sannan sai wanke gabansa yi eh, sarki kenan kamar yadda muka faɗa tun farko thumma daraba dabu bil ard awil al hayy sannan sai ya shafi hannunsa a jikin bango ko a kasa bayan ya kama ruwa hannunsa na gudun da ya kama ruwa da shi sai ya shafi bango da shi ko kuma ya shafi kasa da shi cikin bidai yayi daya ya yi hakan ne rafeni so sau biyu ya haka ya goge ya haka har sau biyu ko sau uku au talatin ko sau uku menene suke nufi da wannan lokacin da mutum ya taba gabansa ile da akwai ragowar a kazanta ta mani jikinsa me zai faru hannunsa kaga zai tafi wannan abu to lokacin kuma ko bukatar hannun shi kuma abu ne mai santsi ko bai danko wanda ko bukatar ka sa kasa dan ka gudanar da shi to shine suka ce wannan shine hikima ya sanya kasa a hannunsa ya wanke hannun sannan ya ci gaba da sauran wankan jikinsa shi yasa waɗansu malaman suka ce in ma ba kasa din ba yanzu ya halatta kaza duk abin da za a da dattin da shi ko da ya zama sabulu dan al-maqsud laysa al-ardu bi dhatihi wa innama izalatu ma alika bi makasudi shine gusar da abin da hannunsa ya taba ba wai cewa ita kasar kowa yake zuwa ta ba ko da ne a gusar yayi ina fatan ko fahimta thumma madmada wastantaqa ya kulkure baki ya shaka ruwa thumma ghasala wajhahu wa zira'ai sannan ya wanke fuskarsa da kuma zira'in hannunsa nan gurin ke zuwa gora hannu thumma afada ala ra'sihi bayan ya kammala wannan sai kuma ya malala ruwa a kansa sun magasala sa'ir da suke sannan kuma daga baya wanke sauran ragowar jikinsa sun matanaha sannan sai ya dan kauce daga inda yake ya dan nesa ta kaɗan haka fa gasala da jilai sannan sai wanke kafafunsa kaga alwalin da ya dazu bai je wanke kafafunsa yanzu fa a sai ta hobi sirka ta ce sai na kawo masa zumba ko tawo sirka kenan fa da ha sai ta rike kayi fa ja'ala furu ma a abiyadai ruwan da yake na jikin sa sai rika sharfe ta haka da hannunsa yana haka yana haka idan ka yi wankan janaba ko ka yi alwala ba a san ka goge ka da tawo sai dai ka sharfe ruwan haka wannan shine sunna idan wanka ne da yau da gobe in tawul goma za ka sama je ka sawa amma wankan janaba na ibada <laughs> da alwala to ba sai ka sa tawul ba ka ji wata fa'ida dole sai ka koma a annabi zaki sami su idan mutum ya sa kawo yi haramun ba haramun muka ce yi ba wankansa ya lalace wankansa bai lalace ba amma dai ya dan bar wani bangare na koyi da annabi sallallahu shi ko kowane irin ba a san ka bar bangaren koyi da annabi dan baka san wanne aka karba ba wanne ne za a karba wanne ne ba karba ba ko ya ka ta annabi ya ce ka gudu ne daidai ikon ka dan kila in ba karɓanta ba an karɓanta in ba karɓanta ba an karɓanta la ta haka ranna min al-ma'ruf shay'an aikin alkhairi kar raina shi ko min karkantarsa an gane wannan da kyau fa ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya karce ruwa a sa wato da hannayensa to wannan hadisi ga abin da zamu koya cikin sa na hukunci hukunci abu na farko al-hadith al-awwal yace hadha al awwal al-thabit wannan hadisi kamar wanda ya gabata ne wa fihi fawaid amma cikin su shima ko fa'idoji nujmilu ha ma yadi za mu jumla ce muka su mu dunkule muka su cikin abin da ke tafe farko al-hadith al-awwal ذكر فيه غسل غسل يديه مجملا أحاديث تازو hadisin Aisha Aisha ce idan ta sala min al-janaba ce ga sala yayi sai ta fadi shi a jumulce ba ta faɗa mana ko so nawa ba ko ba haka ba wa fi hadal hadis amma a wannan hadisi na ita maimuna bint al-harith zukira anna ghaslahuma marratayn aw thalatha ta nuna mana wanke hannun so biyu ne ko so amma hadisin Aisha ba ta faɗa da shi ba kaga sai ka hada wannan da wancan sai ka sami cikakken fa'idar abu na biyu fi hadal hadisi annahu yadayhi ghasala farjahu bayan ya wanke hannayensa a wannan hadisin an nuna kuma ya yi tsarki ya wanke gabansa sun ma masa ya daidai bil ardi marratayn sannan ta tafi hannunsa da kasa har biyu aw salatan ko su uku wa qad zakara al ulama malamai sun ambata annahu yu'fa an baqiyati ar-ra'ihati ba'da zawqiha bil ard aka ce ko da ka taba najasa da hannunka ko ka taba mani da hannunka da ka zo ka sa hannun ka wanke da kasa wannan abin da ke taba hannun ya riga ya fita ko da warinka ko shakensa ya ci gaba da wanzuwa a hannun in ka taba kashi najasa da ita riga ta kau dan abin da ake bukata a gusar da jasa najasa an gane ku to tsakanin najasa ta babba da yaro za a ga najasar yaro an gusar da ita amma launin na dan baya fita da wuri to duk da haka tun da dai an riga an gusar da ita launin ne ya ragowa ba ka cewa wannan tufafin ba zai sallama ai babu ita yanzu najisar babba kuma an gusar da ita kuma babu launin amma kuma za ka zo lokacin hannun mutum kuma wato warin ta bai rabu da shi ba dan bai riga ya wanke su sai ko bai samu abin wankewa da ya kamata ba to duk wannan dai baya nuna baka kawo bane ta riga ta kawo an gane wannan annahu yufa an baqiyat ar-ra'ihati ba'da hadhihi al-ardh aw ghasliha bi mutahhirin akhar bayan mutum ya tuda hannunsa da kasa ko bi mutahirin akhar wani abin da zai tsarkake ko koda ba ta sadin ba shine muka ce kamar sabulu ko wani sa wanda wannan sai yana nuna mana matakan tsafta na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa suke zuwa yanzu su yi tsarki ba tare kuma da sun wanke hannunsu ko da kasa din ko da sabulu ba ya daga yayi kawai ya tashi gilbe abin nan da sauransu na uku ya ta ayyana an yanayi bi ghasli farjihi ibtida' al ba, lokacin da mutum zai wanke farjinsa a lokacin ne ya zama tilas ya niyyaci wankan janaba li Allah ya hada ila ghaslihi marasa ukhra dan in bai fara niyya a nan gurin ba to kuma ya je a nan zai fara niyya kuma idan ya fara niyya a wani sai ya sake dawowa kuma ya zo wanke farjinsa kaga kuma bai abin nan mutum رابعا نهدو في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة hadisin an farko an ce annabi yayi alwala irin alwalar sallah wa yaqdi annahu ghasala rijlayhi tunda an ce yayi alwala irin alwalar sallah wannan na nuna lalle ya wanke kafa sake da wa hadha alhadith sarraha annahu ghasala rijlayhi ba'da ghusli ba'da ghasl aljasad amma a wannan hadisin na muna, an nuna cewa ya wanke kafafunsa ne bayan ya riga ya kammala wanke jikinsa wala alla ahsana ma yujma'u bainahuma ma yajma'u bainahuma malaki mai yiwa mafi kyawun abin da zaka hada wannan hadisai da su akai ayyuka na shine a ce innahu tawadda fi hadith maimuna wudu'an kamilan a hadisin maimuna yayi cikakkiyar alwala ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد sai dai ya sake maimaita wankin kafafu ne bayan ya wanke jiki fi makanin akhar a wani wuri daban li kaunil makan fihi mutalawwisan saboda hadisin saboda wurin da ya wanka da shi kila duk tafo ko ruwa ya bata wajen da ya sake koma can gefe sai sake wanke kafa sai ya wanke wannan tafan ba wai wanke kafan alwala bane ba yayi alwala cikakkiya tuntuni wato kun gane sabanin na malamai da suka ce idan aka ce yayi alwala alwala sallah wannan na nufin kenan yayi cikakkiyar alwala tun daga farko har zuwa wanke kafa wanda hadisin Aisha haka zamu fahimta a cikin sa amma hadisin mai muna sai nuna mana a'a yi alwala har zuwa wanke hannu da kaza amma daga baya ya wanke jikinsa kuma sannan sai ya wanke kafa sai suka ce ai hadisin mai muna din wannan wankin kafar da aka kawo ba wankin kafan alwala bane ba ya yi wankin kafa sana alwala kamar yadda hadisin na ya nuna tun to amma me ya amfani wanke kafarsa suka ce inda yake wanka din ne tunda yana wanka kuma kila ba su minti bane sai da ruwan zai gangare da shi kaga wurin zai danyi tashi to tun da na cikin tafi yana cikin laka to kuma lokacin da ya kammala wankan ai sai ta ce sun na ha sai nisanci wannan wurin da ya wanka ya koma gefe fa ghasala rijlaihi sai wanke kafafun saboda sabon da ya tafi a can kar ya tafi da shi kun gane da kyau na biyar fi hadal hadisi anna maimunata ja'at bi khirqatin liyanshifa biha maimuna ta zo masa da tawul ko ta zo masa da tsumma domin ya tsane jikinsa da shi falam ya kabal ha sai bai karba ba wa inna ma nafada yadayhi min alma ya tsane jikinsa ne yadayhi min alma ya tsane ah, nafada yadayhi min alma da hannayensa ya amfani wajen tsane jikinsa daga ruwa سادسا بنفي أنه لا يجب دلق الجسد بالغسل ashe cuɗa jiki ba tilas bane a cikin wanka domin da hadisin Aisha da hadisin Maimuna ba wanda yake mana annabi ya tuta jikin sa yake sun ba afadal ma afa ya zuba ruwa da ya zuba ba nan ba to kuma ba su da wani wanda da ma wannan mun sha faɗa cewa a dalku din nan da cikin wanka da cikin alwala duk ba wajibi bane abin da ake bukata imrarul ma'i al a'dha ruwa dai ya gudana kan gabbai magana ta riga ta kare amma cewa sai ka tuta wannan babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana haka ijtihadi ne kawai na malamai annahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusl ba wajibi bane tuta jiki lokacin da ka zo wanka wa huwa kadalki fil wudu'i ai tuta jiki cikin wanka kamar tuta jiki ne lokacin alwala sunnatun sunna ne ba wajibi bane wallahi ko sunna din ma da yake karfin hali yayi ko bukatun ya tabbatar mana abin da ya mai da ya zama sunna din kafin ya bade ina ba san fahimta akwai karfin hali cikin wannan magana matuka domin akwai bukatun da ba ka iya tabbatar da wajen sun abu ko mun sabanta su ko kasancewa su sunna sai yin akwai dalili da ya nuna haka in babu dalili kuma babu wani abu to ce ta waɗansu idan suka zo wankan janaba saboda kasancewar an ce ko ina sai ka cin tsutsa sai ga wani har tsin ma zai samu ko ya amfani tawul ya sa daga bayar da wani rike da wannan hannun ya da wannan rike haka wai saboda gadon bayan karamin nan <laughs> bai rike ta ma ba wani gina kullum sai ya haka ba wa Allah ba kuma ba wanda ya wajen dama in dai ka zuba ruwa ai ka san ya taba wajen ku magana ta daga ta abinda aka bautar da kai da shi kenan abu na bakwai annahu la yaktiru a'dha al-wudu ila ba da ba'da ghasliha fil wudu al sana alwala idan ya zo wanka ba dole ba da ya wanke su matakar lokacin da ya alwala ya wanke su kada sahaha an-nawawi annahu yujzi'u ghaslatun wahidatun an al-wudu'i wa an al-janaba nawawi ya nuna cewa sahihin zance shine wanki dai ya wadatar dangane da wanka da alwala ma'ana duk abin da ya shafi kafa ce ta alwala idan ka wanke lokacin alwala lokacin da zaka fara wanka idan ka zo wanka ba sai ka mai ta wanke ta ba ka riga ka gama da ita na takwas da san al-jasad marratan wahidatan ce wankan jikin ana yi ne sau ɗaya idan ka zuba ruwa duk inda ka zuba sau ɗaya ya wadatar wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan wadansu malaman sun ce sai kai sau uku qiyasan al-wudu kiyasi ne suka kan alwala suka ce tun da gaban alwala uku uku ake to gaban wanka ma uku uku ne wannan kiyasi ne suka yi amma in ba haka ba wanki da ya wadatar sai ce wala kiyasa ma annas ba a yin kiyasi in tare da nan yayin da aka ce ga nasi ai ba ganin kiyasi shi ne suke cewa wai za ja nahrullahi batala nahru ma'aqil idan koramar Allah ta kawo farmaki kuma ina cewa magudanar ruwan gidan wa da ta kusa wani ke maganar magudanar ruwan da korama ta taso to haka idan nasu yi zo shi kenan babu maganar kuma a ce yi kiyasi wa hada khiyaru shaykh al-islam ibn taymiyyah yace wannan ko shine zancen da ibn taymiyyah ya zafa wa shaykhina abdurrahman haka shek abdurrahman ibn nasar as-sa'di ɗaya daga cikin manyan malamai ne kasar saudiya ya rasu Allah ji kansa da gafara wa hadal wajhain fi mazhabi Ahmad wannan kuma shine tsaya daga cikin fuskoki biyu cikin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a cewa cuɗa jiki ba da bane ba cewa kuma ba a yin kiyasin alwala ba a yin kiyasin wanka akan alwala cewa gabbai sai kai su uku الحديث الحادي والثلاثون حديثي نسلاتين دقيقة عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضا احدكم فليرقد وانا حديثي عن كلمه لدى عبد الله بن عمر yace عمر بن الخطاب يا ce من ذا Allah يا رسول الله ya manzon Allah a yarkudu ahaduna wa hu junub ce ɗayan mu na iya kwanta ya yi barci alhali yana cikin janaba mutum ne ya kusanci iyalinsa kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci mutum ne ya mafarki kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci kala na'am annabi ce eh ya halatta amma idan tawadda ahadukum falyarqud kafin ya kwanta din to yayi alwala kafin nan idan tawadda ahadukum in dayan ku yayi alwala falyarqud to sai kwanta ya barci abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu naumin zunubi ya halatta mai janaba yayi wanka kafin wanka mai halatta barci mai janaba yayi barci kafin wanka idza tawadda'a alwala na biyu annal kamala Allah ya nama junubu hatta ya tafi mafi kamalar hali yi kokari ya wanka kafin ya kwanta ya barci da al-istifa'a bil wudu'i rukhsah domin cewa in ya alwala ya iya wanka a ya iya bashi to wannan wato rahusa ce aka bayar in ba haka ba an fi so ka yi wanka din na uku mashru'iyyatul wudu'i qabla an nawmi lil junubi kuma gare shi mu koma mallakar sa ne mu kuma wurin sa ne makomar mu take ya Allah ba lada cikin musibata annabi ce duk wanda aka yi masa hasara yayi hasara ya rinka yawan maimaita wannan kalmar to Allah zai ba shi lada kuma ya maye masa gurbi sama da abin da ya rasa to sai take ban taba da wannan kalma amma in ta faɗa kuma sai zo tana cewa a ah, yanzu kenan za a bani wani sama da Abu Abu Salma to ta ci gaba daidai yanzu zan samu wani miji nan gaba sama da Abu Salma sai annabi ya yi ko yana neman aurenta yo ai ba sai an faɗa ba wa kuma ake magana Abu Salma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mutu magana shi ta zauna karkashin igiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa ta rabota da cewa tana cikin uwar mummunai annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا بمعنى مكتوبا to kaga sai ta zanto cikin uwar mummune ke wannan ku ba karamin rabota ne sai ba za ta kasance cikin kodoluwar aljanna gidan da ake kira wasila wanda annabi ce manzilatun fil janna idan mun gama kiran sallah bayan mun yi salati ga annabi ba muna ta ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wannan alwasila din annabi ce gida ne cikin aljanna bai dace ga kowa ba sai ga wani bawaki kadai ina fatan in zama ni ne shi in ji Allah sallallahu alaihi tabbas ko annabi ne mai shi dan sama da aljanna yake kuma tsakiya kuma shine karshen bene daga sama gidan mutum daya daga can sai dai ayo baya mai wannan gidan shi da watan su duk suna ciki saboda ka so mu salma su aisha suna tanke an ummi salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam kalmar zauj ana amfani da ita ga mace da namiji mace a ce mata zauj namiji ma a ce mata zauj in kaji an ce zauja wannan gama garin larabci ne ba tataccen ba amma galibi malaman larabci sukan yi amfani a zauja su kawo ta utani a babul da gado da abin mace tsakanin mace da namiji amma in ba haka ba a yi yutlaqu ala ar-rajuli wa ala mara ala zakari wa ala al-unsa baya bukatar sai ka ce zauja da haka sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta tace ja'at ummu sulaym ummu sulaim ita ce matar abu talha mahaifiyar anas dan malik kenan imra'atu abi talha matar abu talha ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da gari fa qala ta ce ya rasulullah ya manzan allah inna allah la yastahi min al allah dai baya jin kunyar gaskiya ma'ana kaji wani irin ladabin magana abin da za ta faɗa ta san harshe na jin kunyar faɗinsa musamman a gaban mai girma a gaban babban mutum musamman ya mace ta faɗi wannan game da namiji akwai kunyar faɗa amma ya shafi addini kuma dole sai ta tambayi annabi da haka sai sai wannan muqaddimat inna allaha la yastahi min al Allah da kansa baya jin kunyar faɗin gaskiya abun nufi tun da ubangiji bai ji kunyar faɗin gaskiya ba a ce on musulmi ma dan bata ji kunyar tambaya abu na gaskiya ba ita ko bata yi laifi ba kenan kana a zarge ta in ta faɗi wata magana da ake ganin ta yi kama da batsa gaskiya take nema wajen neman gaskiya ko ba ji kunya ko ba haka ba abin da take cewa kenan inna Allah la yastahi min al-haqi hal ala al-mar'ati min ghusl idha hiya salamat ta ce shin mace yana zama dole gare ta ta yi wanka idan ya salama in ta yi mafarki mace ta yi mafarki namiji na saduwa da ita shin tilas ne ta yi wanka fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce na'am eh tilas ta yi wanka amma idan hiya ra'atil ma'a idan ta ga ruwa ma'ana idan mani ya fito mata idan ta yi mafarki mani bai fito ba babu wanka a kanta ta yi mafarki mani ya fito to a wanka a kanta an gane ku ba nan hadisin ya tsaya ba da aka ci gaba da hadisin sai suke ta a ah, yanzu mace ma ke nan. har wani abu na fitowa daga jikinta ke idan ta mafarki ma'ana mani na mafaga daga jikinta idan ta mafarki ko namiji ya sadu da ita sai annabi ce a ah, yo in ba dan wannan ba dan me da yake kama da ita ta yaya da zai yi kama da mahaifiyarsa in ba dan cewa daga ruwan da ke fita daga jikinta ake haɗawa a halittu yaron ba ai daga nan ne yake daukan kamanceceniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji magana irin wannan wanda yanzu idan kai ta wani za dauka kai babbar batsa amma addini ake kokarin a koya ko babu wata wasila sai ta hanyar haka ita ta faɗa annabi ya faɗa aka ruwaito ko muna ta faɗa saboda wajen addini sai a yi bayani gwari-gwari don haka nan gurin kaga dai ummu salima a wannan ummu sulaim ba matar ta bace ba ba ko muharramar sa bace ba sallallahu alaihi wasallam ɗaya ke cikin matan mummunai ɗaya ke cikin matan sahabbai ta zo wa annabi fatawa ba wai killata ya da ita ba gashi cikin matan sa dan gashi ummu salma ta ji da haka sai ya ba da fatawa karara ba tare da koyi wani abu ba kuma ba a zargi da cewa yayi abin da yake bai dace ba sallallahu alaihi wasallam to me za mu koya cikin wannan hadisi na farko annal mar'ata alaiha al-ghuslu hina tahtalif tilas ne mace ta yi wanka lokacin da ta yi mafarki an anzalat matakar ta fitar da mani wa ra'atul ma kuma ta ganshi ma'ana idan dai mani ya fito daga cikin ta ta yi wanka na biyu annal mar'ata tunzilu za mu fahimta cikin wannan hadisi a ce mace ma kuma mani na fita daga jikinta kama yunzil rajul kamar yadda namiji ke yin inzali mace ma na yi wa min yi kunu shabahu fil waladi ta hanyar haka ne ake samun kamance tsakanin tsakaninta da yaro kama a share ila kai baqiyatul hadith kamar yadda ragowar hadisin ya nuna haka an gane ku na uku isbatu sifatil haya'i lillahi azza wa jalla an tabbatarwa cewa Allah yana siffantuwa da siffa ta jin kunya an gane ku amma wajen gaskiya kuwa wato nan gurin baya jin kunya ma'ana a ce kunya din nan sifa ce ta Allah isbatun mili bihi za mu tabbatar da ita irin yadda ta dace da kamalar sakar mai tawilin kunya mu fassara shi da wani abu daban mu ce Allah na da kunya irin tasa dan adam kuma na da shi irin tashi ta Allah ba ta kamar ta dan adam ba ta dan adam kuma ba ta kamar ta Allah ba dan Allah ta'ala laysa mithlihi shay'un fa huwa as basir an gane ku ala annahu la yamtani'u ta'ala min qawli al-haqq bi hadhihi al-aya duk da cewa Allah na sufantuwa da kunya to amma fa baya kin fadin abin da yake na gaskiya wai dan saboda kunya qala ibn al-qayyim fil bada'i' ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa bada'i'ul fawaid littafi ne mai kima juz'i hudu ne na ibn al-qayyim a ciki kowane babi da wuya ka samu babin da ibn al-qayyim bai kwankwasa ba kawai sai ga an yi fasali sai ga wata ka'ida ce ta balaga za a yi canjin a jima a yi fasali sai a kawo magana akan wata ka'ida ta fiqhu a jima yi wani fasali sai a koma nahwu sai a koma aqida sai a koma tafsiri shi sai ya samu suna bada'iul fawaid fa'idoji masu tsada <laughs> ai littafin yana da matukar daɗi ya kamata ɗaliban ilimi da sun gan in an faɗa musu farashin kasu ɓata lokaci su yana da kima kwarai da gaske ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin bada'iul fawaid yace inna sifatis salbil mahab la tadkhulu fi awsafihi ta'ala illa idza tadammana thubutan wa kadhalika al-ikhbaru anhu bis-salb ka qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyyatihi wallahi magana ce mai matukar sata, kuma sai mun koma ɓangaren tauhidi idan ku fahimta a babin tauhidi malamai suna kasa siffofi na ubangiji gida biyu su ce a sifatu salbiya wa sifatu subutiya a sifatu salbiya wa sifatu as idan sun ce a sifatu subutiya siffofi waɗanda Allah ya tabbatar makansa ya tabbatar makansa ilimi ko ba haka ba alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala ya'lamu ma fi samai wal ardi an gane ku وهو السميع البصير وهو السميع العليم ان الله كان عليما قديرا يا تبتر ما كانت ilimi ya tabbatar ma kudura ya tabbatar ma kansa izza ya tabbatar ma hikima ya tabbatar ma rahama ya tabbatar ma gafara ya tabbatar ma kansa duk abinda da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa su ne kira as-sifatu thubutiyya da Allah ya tabbatar ma kansa to amma idan an ce as siffofin da Allah ya kure wa kansa ya kure wa kansa jahilci ya kure wa kansa mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yuzillu rabbi wa la yansa kaga baya da hisrabu baya mantawa ya kure ma kansa zalunci inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun wa la yazlimu rabbuka ahada ko ba haka ba a ce da zalunci da mantuwa da jahilci da gangidi da barci waɗanne irin siffofi ne wannan game da ubangiji sai ka ce sifatun salbiya siffofi ne da Allah korewa kansa bayan mun fahimci wannan mukaddimar sai mu fahimci maganar ibn al-qayyim anan yace inna sifati salbil mahab suffofi waɗanda kore su aka yi tsantsar korewa la tadkhulu fi yi ta'ala wannan ba sa shiga cikin sufofin Allah illa idza tadammana thubutan sai dai in sun kunshi kishiyoyinsu tabbatarwa yayin da kace la yadhillu ya zanto ba wai kore masa jahilci kake kadai ba nan take kuma kana kudurce siffantuwansa da mai ilimi shi ke jahilci an gane ku la yazlimu kana kore masa zalunci ya zanto kawai ba zaluncin ka kore ba kadai sai ka tabbatar masa da kishiyar zalunci shi ne mai adalci dan mutum zai iya zantowa baya zalunci ya zanto ba siffar kamala bane ba me yasa baya zalunci saboda kasancewar su to yanzu a nan kore masa zalunci da kai yaban sa kai yaban sa kai amma idan ce baya zalunci saboda adalcinsa baya jahilkan al'amurra saboda cikakken ilminsa ko haka ba la ta kuzu sirrin wala namu baya gingidi baya barci saboda cikakkiyar tsayawar sarjan gudanar da harkokin bayi sai zanto nan take ka kore masa ne ka tabbatar masa da kishiyan waɗannan amma idan ka ce baya zalunci kai shiru me yasa baya zalunci kila ba adalci bane yasa yake yin zalunci ragunci yasa wani yake tawai ko tun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna nasa habbata sardin yake zargin wata kabila yake ko bai yi da tun wata yar kankaniyar kabila ce la yalbiruna bi zimmatin ba sa samu alkawali wala yadlimuna nasa habbata kardali ba sa iya cutar da mutane ko da gurgudan ƙwayar komai to saboda ne saboda adalcin su ko don saboda ragoncin su saboda ragoncin su don yake kubayyila sun kubayyila tasgiri ne na kabila kun gane da kyau a ce ka kai abin nan shi ne cewa lakin na komi wa in kanu zawi hasabin laisu min ash-sharri fi shay'in wa in hana yace mutane na duk da suna da matsayi amma sharri ko min kankanta sa ba sa iya to saboda ne saboda su matsorata ne shi anan kore musu sharri ba yaban su aka yi ba <laughs> ina fata kun fahimta to dan haka dukkan siffofi da aka kore ma Allah su yayin da ka kore waɗannan ɗin sai ka kudurce siffantuwar Allah da kishiyoyinsu in ba ka kudurce siffantuwarsa da kishiyoyinsu ba to kamar ka yi ba Allah ba kenan ina ba da gufa ita sai yi ce inna sifatu salbil mahdi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala sufofin da aka kore wannan ba su shiga cikin sufofin Allah illa idan ta zama na subutan sai in a waje daya sun kunshi tabbatar ma Allah kishiyoyin su wa kazalika al-ikhbaru an bi salbi haka idan ka tashi ba da labari game da ubangiji ka ba da labarin as-salbu ka kore masa wani abu ka qawlihi la ta'khudhuhu sunatun wala nawmun fa innahu yatadammanu kamal hayatihi wa qayyumiyyatihi saboda mai aka ce la ta'khudhuhu sunatun wala nawmun ay kamali hayatihi saboda cikakkiyar rayuwarsa wa qayyumiyyatihi na hudu a haya'a la yanbaghi an yamna min ta'allum ilmi cikin wannan hadisi za mu gane a ce bai dace ba kunya ka hana ka neman ilimi dan gaji ummu tana jin kunya amma tare da haka tunda abu ya zama neman ilimi sai ta kashe kunya ta yi tambaya kan abin da zai amfani ta addinin ta hatta fil masail allati yustahya minha hatta cikin masalolin da ga al'adance mutum na iya jin kunya faɗinsu? su wannan babu laifi cikin babin ilimi ka faɗe su ko ka tambaye su kai mai faɗa cikin ilimi sai ka faɗa sai dai a nan ne idan Allah ya baka fasahar harshe da jarin kalmomi masu yawa wajen ka yi sayan magana kuma a gane to kai iya kusan kokarin ka wajen suturtawa sai dai in kayi kayi ba a gane ba to sai ka fito da ita balo balo sai mai kuma ga abin da ba faru annabi sallallahu alaihi wasallam ai yawa bayan magana ba ta gane ba sai da Aisha ta yi mata karo kala su gudu ta gane annabi sallallahu alaihi cewa wai ya za a yi mace ta gane idan jinin al'ada ya yanke mata annabi sai ki dauki ma ki tsarki da shi yau dama ana yin tsarki ne da ma <laughs> ya zan yi wudu in sarki da tsumma na ce ke dauki ma ke sarki da shi ta sake mai ta annabi ce subhanallah ke dauki ma ke sarki da shi ya ga ce ta nafsin cike ta nufi da ita gida na ce abinda ake nufi ki dauki auduga ko ma ki sa a wuri kaza a wuri kaza idan kin fito da kike gaba ne to jinin al'ada yanke sai ki wanka <laughs> kaga annabi yi sayan magana amma bata gane ba da haka sai aisha sai mata kiri karara da a aikace dan ta gane me aiki ne na biyar anna min wa husn mukhataba yana daga cikin ladabi da kyakkyawan gabatar da zance ga abokin magana أن يقدم أمام الكلام أو أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة a gabatar da wata yar mukaddima kafin a faɗi wani zance da ake jin kunyar faɗarsa kaɗai yar mukaddima wannan na cikin ladabin zance to ko sai ta gaskiya da an tarsa faɗanta wani lokacin duk da kai kwatanta mutum ba zai fahimta ba sai ka faɗa masa komai da komai da haka abin da zan faɗa kana ɗauka ka ne to ka ka kore wa kanka zargi duk abin da ka faɗa daga baya ko amma an ka dai shiga garam to shikenan ka gama yau. akwai wani malami abokin mu yana koyarwa a jinsu yake cewa akwai wani malami a makarantar soyayya shi dama kai ke dan yanzu babin yana karantarwa ne a makarantar matan aure to ka san wani abubuwa idan ka zo karantar da alari imamu wajen babin wanka wajen babin yanke wajen haila menene akwai abubuwa masu matsala wanda zaka samu kanka cikin matsatsi to ya rasa yadda to shi yadda yake sai fata da tumur a ranar dama ko ado ba zai wajen riga uku zai sa jiki idan ya zo ya sassare ido ya faɗi magana sai mata suka samu soyayyen mamman basa ba da ya kuma kika yi dariya sai ya kore shi daga makarantar kira sai ke shi biyu biki zo ba yana da zafi matuka kwarai da gaske mutum ne bai riko da addini to sai ga idan ya zai ya faɗi wannan abu to shine sai ya kimuri ya ɓata ya yi kimuri da ke tamhidan lil kalam ana gabatar da wannan muqaddima tunasibul maqam wadda ta dace da wuri tamhidan lil kalam dan ta zanto shin fada da zancen da mutum zai yi li yakhifa wa qawhu domin nauyin zancen ya zanto ya yayi sauki bai yi nauyi da yawa ba wa li an la yunsaba sahibuhu ila jafa kuma domin kar na abucin zancen a danganta shi zuwa ga jafa'i a ce dan wanda yana magana ta basa sai ka gabatar da yar mukaddima da zaka wanke kanka da ita الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاتين دقو تكون وانا للتابي an aisha ta qalat an karbo hadisi daga aisha tace كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina wanke janaba daga bikin tufafin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare da iyalan gidansa me take nufi da janaba cikin wannan hadisi tana nufin ina wanke mani daga jikin tufafinsa fa ya sai annabi sake fita ila salati zuwa ga sallah tare da wannan tufafin wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi ga kufan ruwa nan a cikin tufafin sa inda na wanke ko bushe bai ba sai tashi su kuma sallaci me ake nufi ko da kazanta ta taba jikinka sai ka wanke tufafin inda ta taba din ko bai kammala bushewa ba matukar abin ainun ainun najasa din ko ainul kazara din ka gusar da to wannan kufin da ya rage ko fara dabbaran wajen baya kawo cikas za ka iya sallah da shi a haka kuma ka fita da rigar a jikin wannan babu laifi annabi sai fita da ita haka masallaci sallallahu alaihi wa fi lafzi muslim a wani lafzi na imamu muslim ce laqad kuntu afruquhu na kasance ina kankare shi shi mai mani min saudi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi farkan iyakacin kankarewa nuna kankarewa ya bushe kenan sai ta rinka sa farcanta tana kankare shi da shi ko wani abun kankarewa har sai ta fitar da shi fa yusalli fihi kuma annabi fihi sallah da wannan tufafi to ana akwai matsala a karkashin wannan hadisi abinda wannan hadisi ke nunawa a ce shi kai shi mani ba da nisa bane ba menene hujjar ba na kisa bane ba kasancewar tana kankare ki da farce yayin da yake busasshe idan danye ne ta wanke da ruwa in busasshe ne ba ta kankare da farce to yanzu da a ce yaro zai wani za a kankare da farce ne yaro ya kashi jikin tufafi sai kankare da farce da zai sallar tufafin haka yayi saboda mai saboda daboli da yaro ya maka bayan gida a cikin tufafi wannan duk najasa ce sai kawo amma ba ne ko ba najasa ba ce ba wannan shi ne nassun hadisin abinda malamai ke kula da shi a wannan babu malamai sun tattauna kan wannan matsala ta ce wa ya yi maniyi sannan ya menene hukuncinsa nan za mu karanta ikhtilaf yake ikhtilafun ulama fi najasatul tilmani malamai sun yi don dangane da kasancewar mace jisa ne ko ba jisa ba fa zahaba al-hanafiyyah wal malikiyyah ila najasati mazhabi imamu ahmad eh, imam abu hanifa da mazhabi imamu malik ibn anas suka ce najasa ne mustadillina bi ahadithi ghaslihi suna kafa hujja da hadisin da ke nuna an wanke shi min da rasulullahi sallallahu daga cikin tufafin annabi wa min hadal hadith allazi ma'ana cikin hadisan kamar wannan hadisin da muka karanta yau suka ce tunda an ce an wanke ya zama da tsani dan ba da tsaba bane da ba zai wanke sai ya kyale shi haka wa zaba shafi'i wa ahmad amma imamu shafi'i da imamu ahmad wa alal hadith da ma abuta hadisi gaba daya. وابن حزم بإمام ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الحقيقين من المحققين da waɗansu ba waɗannan ba cikin malami masu bin diddigin dalili sun tafi ila taharatihi zuwa ga cewa shi kansa mani ba na jisa bane farkakakke ne mustadillina bi adillatin kathiratin suna masu kafa hujja da dalilai masu yawa min cikin hadisan baya a ci abin da ke tafi ko dalilan ga abin da ke tafi dalili na farko sai hadu a hadisi farki Aisha almaniya ingancin hadisin da ke nuna Aisha ta kankare shi shine babbar hujja min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi ne ya san idan ya kasance busasshe bi zafriha tana kankarewa da farkanta law ka da jisan da sai mani na jisa ne lama kafa'il ma da ba abin da zai wadatar sai an wanke da ruwa ka sa irin da jasa ta kuma yadda sauran da jisa take wannan dalilin farko ke ne barin kamar barin kamar ya na biyu annal mani huwa aslul insani wa ba'dinu shi daga jikinsa ne aka halitta dan adam shi ne sinadarin halittar dan adam fala yan bagi an ya kuna asluhu na jisar bai dace ba kuwa ce asalin dan adam na jisa ne khabisan a ce datti ne wallahu karrama wa taharahu bayan Allah ya karrama shi ya tsarki ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالتكريم يقتضي ان يكون معادنه طاهرا in dai aka ce an karrama shi to lalle sinadarin da aka yi dan adam da shi ya kamata ya zanto sarki to shine karramawa na uku lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi bai umarni cewa a wanke ba wa ta'arrud minhu bai ce kuma a nisanci shi ba kalbo irin yadda ya umarnin wanke Aisha ce suke wankewa da kanta ba annabi ne ce wanke ma ne ba ita ta ta wanke da ba ta wanke ma haka zai fita da kayansa amma wani fa jijiyar nan ba karanta rabin da ya zai ya fi tsari annabi ce ku ɗebi ruwa ku zuba a wajen kaga umarni ne umarni ya zama wajibi don yin nan jinsinsu yaro ya koli annabi ya ɗebi ruwa ya kwana kansa kuma ya ce idan yaro ya yi abin nan a zuba ruwa idan yarinya ce mace kuma a wanki wannan ya nuna da umarni zai ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya zama da jinsa amma wannan aikin Aisha ne aikin Aisha ba ya zama yadda bayan ya zama da jinsa kun gane da kyau ajabu an hadisi ghasli malamai sun ba da amsa game da hadisan da ke nuna Aisha ta wanke ke annal ghasla la nan na najasa ai wanke abu ba ya nuna najasa ne kama anna ghasl al muka wa na'awa wa nahwihi la yadullu ala su ai mutum zai kasance da majina ko yawo a jikinsa yana barin sa ko zai wanke yana wankewa amma wankewa ta ya zama jisa. ya zama najasa wanda zafata minan najasati wal mustaqbarat matlubatun shar'an fa kayfa la yuqirru ghasluhu sallallahu alaihi wasallam la yuqirru ghasluhu sallallahu alaihi wasallam ai a wai ki abin da yake najasa ko kuma abu ko da ba najasa bane kazanta ne a ce ruwan kwai ya taba jikinka ko kwai ya taba jikinka za ka yi yawo da shi haka za ka wanke amma don saboda najasa ne saboda tsafta don haka zance mafi inganci mani ba na fita ba wannan shine mazhabin imamu shafi'i shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal kun fahimta ko shine mazhabin waɗansu ma daga cikin malaman mazhabar malikiya kafin su shine mazhabin sa'ad ibn abi waqqas shine mazhabin abdullah dan umar shine mazhabin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ki babu wata magana shine mazhabin ata bin abi rabah shine mazhabin sa'id ibn al-musayyib sai daga cikin malaman imam malik ibn anas to ko da magana kuma sa'id ibn musayyib sai daga cikin malaman imam malik ibn anas duk wannan shine mazhabin to kaga wannan shine idan mutum yana bincike cikin ilimi kullum zai ga abin mamaki dadewa da sanin abu ba shi ke nuna ya zama gaskiya ba kamar yadda na faɗi ba mu labari da azumi wani malami yana ba da inke ke sanamar sunansa da kwan daga cewa dai shi dan kwan daga ne yayi littafi ya zazzage ni yace na sabawa ijma'i ka san kalmar da yace na sabawa ijma'i da ita yace na ce mani na dusa ne bayan ijma'in malamai ya tabbatar da mani eh, na ce mani ba na dusa bane alhalin ijma'i ya nuna mani da dusa ne kare shi bai ma san ijma'i ba bawan Allah sai na ji tausayin sa kwarai da gaske shi tsammanin sa in malikiya ta faɗa mu magana ta riga ta kare bai ma san me ijma'i ba ijma'i kuwa ba kaddara da imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa dukkan su su yarda da kaza su hudun nan wannan bayan nuna matsalan ta zama ijma'i dan kila ishaq bin rahuya ya saba musu kila daud zahiri ya saba musu kila sufyan bin uyayna ya saba musu sufyan al ya saba musu mujahid ya saba musu ikrim maula ibn abbas ibrahim ibn nasai kila su sun saba musu yan waɗannan suka saba musu kenan wannan abin da suka ba ijma'i bane ba sai dai ka ce inda la'in masal arba'a wurin malamai hudu cikin malaman da sun fi ɗari a duniya sa'annan su da wanda suka tsara su shi ijma'i shine sai in ka tara al'ummar malamai ta al'ummar annabi Muhammad gaba ɗayan su duk malamin da ke wannan zamanin yan zamanin imam malik ne zanto duk wani malami da ke zamanin sa a makka yake a madina yake a kufa yake a basra yake a iraki yake a duk inda suke an tara su an ji haka fata wasu take to ya zama ijma'i in ba tara su kai ba imam malik ne faɗa ko wani sai ka ce wannan fatawar imam malik ne ra'ayin imam malik ne sauran kuma su kuma tun su sai sai ga kowa mai dalilin sa wanda ya fi karfi a dauka wannan shine ijma'i an gane ku dole sai malamai gaba daya wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmad wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmad ki ijma'i shine haɗuwar kan dukkan malaman musulunci bayan rasuwar annabi in sun hadu kan fatawa kaza ya zama ijma'i dai da annabi na da rai ba maganar wani ijma'i kuma waye yake da magana kuma annabi na da rai sai in baya sallallahu alaihi an gane su to kaga waɗannan hadisai da so kafa hujjar su hadisai ne fi yi wudu cewa ga ta aisha ta kankare inda na jisa ne ai kankarewa kadai ba ta wadatarwa sai a abin nan riga wuce kuma su kansu da aka ce wai me yasa ya zama na jisa me yasa ya zama na jisa imamul qurtubi da kansa yace asalin mani din tahir ne sai dai ya zama na kasa dan ya fito ta inda na kasa take fitowa hanyar da ya fito ita ce hanyar fitsari ita ce hanyar mazi da fitsari da mazi kuma najasa ne tun da ya biyo ta wannan titin kaga ya dan taba wani abu na najasa ya zama najasa wallahi ko kutubi yace asalin sa tahir ne ka duba tafsirin kutubi asalin mani tahir lakinnahu tanajjasa بخروجه من مجرى البول والمذي ya zama na jisa dan ya bubbugo ta inda fitsari ke fitowa to wannan ma in dai sun tabbatar manan daliri ne wanda mun yadda da wannan fitowarsa ta wurin abin da yake najisa ne ya mai da shi najisa sai mun duba mun ga wannan abin da ya a kansa ko bai a kansa bai a kansa bai ko da a malikiya ta ga, za ka yi musu ilzamin wannan zancen shi ya faɗi wannan saboda dai wani malami ne ya faɗi magana cikin manyan malaman da suka gabata al'imamun na naskash yake cewa ko da a ce shi mani din nan ya zanto a a fito wata tauri wurin fitsari in dai kun yi da tahiri ne fito wata taurin fitsari ba mai da ke da tsa yake domin daga jikin abin da yake da ne ma Allah na fitar da abu mai sarki yace wa innal kum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisharibin nono da ake sha tatacce Allah ya ya fito da shi ne da tsakanin jini da kuma kashin dabba jini da kashin dabba tsakanin su aka fitar da nono khalisan tatacce sa'izan lisharibi mai daɗin hadiya ga wanda zai sha yace to kun gani ko da in ma kun ce shi abin nan ne ashe Allah na ji kun ya fitar da tatattan abu daga cikin mai daga cikin abin da yake ba ta da ne ke asalin sa ma yi wa min al hadisi abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko taharatul mani kasancewar mani ya zama tsahiri wa adamu wa adam wujubi ghaslihi min al-badani wa thiyabi wa ghayriha ko ba wajibi bane ka wanke shi jikin tufafin ka ko a jikin ka in ya taba ka ka gane cewa fitowarsa yana wajen da wanka wannan mun da ɗari bisa ɗari amma cewa shi kansa na jisa ne wannan ba na jisa bane ba da haka idan ya taba tufafin ka ba dole ne ka wanke ba in ka ga dama ka wanke in ka ga dama ka bari in ya taba jikin ka ba dole ne ka wanke ba sai dai in ka zo wankan da raba dama ai zaka ji ka wurin amma a ce ba wanka kai ba na wani ne ya taba jikinka ba a cewa dole sai ka wanke kamar da in fitsari ya taba dole sai ka wanke sai dai kawai zuwa ga wani launi a jikinka ko wanda bai dace ba amma ba dan kasance wasu ya zama na dasa ba na biyu yadda istihbabu izalatihi an thawbi wal badani fa yughsalu rataban wa Karu, wa yufraku yabisan yace haɗi ne a kawar da shi daga jiki ko daga tufafi sai a wanke shi idan danye ne in ko busasshe ne kan kare wannan hadisi abin za ku ya cikin hadisin kenan al hadithu rabi wal ishrun hadisi na 40 na 40 na 34 cikin wannan littafi an abi hurairah radiyallahu an an kalbo daga abu hurairah Allah ya kare da adalci wa رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله سرد من تثبت دريس ياتي إذا جلس بين شعبها الأربع إذن يطيع فكان إذن نمجي ya zauna tsakanin ɓangarorin mace guda hudu shu'ab wato ɓangarori guda hudu yana nufin hannaye da kuma kafafu kaga hannun dama da na hagu ya kafa dama da hagu ba ababe guda hudu ba annabi ya faɗi wannan zance ne sayan magana ne na cewa idan mutum ya sadu da mace amma sai ce iza jalasa idan ya zauna bayin su al-arba tsakanin bangarorin ta hudu thumma jahadaha sannan ya wahalce ta abin da yake nufi da ya wahalce ta a nan gurin ba wai wahalarwa ba yana nufin ya shigar da gabansa cikin farajinta wajabal guslu in yi wannan to wanka ya zama wajibi menene na cewa ya zama wajibi wa fi lafazin muslim a lafazin muslim ce wa in lam yunzil ko da bai fitar da mani ba in mutum ya shigar da gabansa cikin gaban mace cikin farajinta ko da bai yi mani ba wanka ya zama wajibi a kan shi ya zama wajibi a kanta wannan hadisi da shi ne aka shafe wani hadisi wanda za a yi ke nuna idan mutum ya sadu da mutum da ya mani ba ba kuma kansa ma yi wa fadlul hadisi abinda za a koya cikin hadisi na farko wujubul ghusl min ilaj zakari fil farj fi yin wanka idan mutum ya shigar da zakarin sa cikin gaban mace wa illam yahsul inzalu ko da mani bai fita daga jikinsa ba na biyu yakunu alhadithu nasikhan kalli hadisi abi sa'id wannan hadisi shine zai zama ya shafi hadisin Abu Sa'id al qudri wanda yake cewa al-ma'u min al-ma'i hadisin Abu Sa'id al qudri na cikin Muslim abinda da hadisi abinda hadisi yake nuna wa al-ma'u min al-ba'i yace al mufhum minhu bi tariq al-hasri wanda ta hanyar takaituwan zance za a gane cewa la musala illa min inzal al-mani kamar mutum ba zai zuba ruwa a jikinsa ba sai in ruwa ya fita daga jikinsa ma'ana baya zama wajibi zuba ruwa a jikinsa sai in ruwa ya fita ma'ana baya zama wajibi yin wankan janaba sai in mani ya fita daga jikinka haka wannan hadisi ya nuna amma sai wannan hadisin ya zo yace a a idza jalasa baina shu'abiha al-arba' ثم جعدها وجب الغسل ko da mutum da fitar da mani ba dole wanka ya kama shi hadisi na talatin da biyar na karshe da za mu tsaya a kansa kuma shine na karshe cikin wannan babu alhadisu alkhamis wa salatun an abi ja'far an karɓo daga abu ja'far wane ne shi abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an gane ko wato Muhammad ibn Ali shi kuma Ali ibn al-Husayn wanda yake kiran shi da suna Zainul Abidina bai daga cikin jikokin gidan Annabi sallallahu alaihi wannan sunan waɗannan duk ahlul bait an ali wato radiyallahu anhu amincin Allah ta faɗa gare su annahu kana huwa wa abuhu shi Muhammad ibn Ali ya kasance shi da babansa Ali ibn al-Husayn inda Jabir ibn Abdullah sun kasance ne wurin Jabir dan Abdullah wa indahu qaumun tare da Jabir ga waɗansu mutane fa sa'aluhu sai mutanen da suka tambayi Jabir dan Abdullah anil ghusl dangane da wanka menene adadin ruwan da ya kamata in yi wankan janaba da shi fa qala sai Jabir yace yakfika sa'un sa'i daya ka ai an san sa'i ko wanda muke awo da shi idan mun je kasuwa za mu sai gero mu ce an so kwano daya wannan kwano na shan ruwa ne gwargwadon kwanon shan ruwa din nan in ka tuka shi da ruwa wannan adadin ruwan ya ishe ka ya ishe ki wankan jarabar mai yana adadin ruwan da zamu wanka da shi jajir ya fi ka samu sa'i ɗaya ya ishe ka fakalar qala rajulun sai wani mutum ya ce ma yakfini ba zai ishe ni ba فقال جابر سي جابر يتي كان يبكي من هو أوفر منك شعرا وخير منك الله أي وانا سايدي زين ينا إثر وندي فيك يوان غاشي كما يجيك الخير يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da كي nufi ينا isar النبي yace annabi ya fi ka yawan gashi tare da haka sa'i ɗaya yake wanka da shi dan me kai da gashin ka ba da yawa zaka ce sa'i ba zai ce ka ba dumma amma na fi thawbin Muhammad bin Ali yake sannan Jabir ya zo kuma yayi mana limancin sallah fi tufafi ɗaya ne a sa babu na wato tufafi ɗaya shine kamar zani yadda suke a cikin irin wannan halin sai taura zanin wato a nan wayar sai irin daurin da muke cewa da ke da ya rike kafadun su kuma ya sauka kasa da gwiwa a yi sallah da shi har ko ba wando ya halatta وفي لفظ أو لفظ حديث يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا annabi ya في yakan wanke كان ne sau uku ya zuba ruwa a kansa har sau uku قال المسلم الرجل الذي قال ما يسقيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه abuhu muhammadu bin al-hanafiya wato wanda ya faɗi wannan magana yace kwano sai baya isa ta shine hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadith na farko wujubul ghusl min al-janabah wajib yin wankan janaba wa zalika bi al ma'i 'ala al-udwi ta hanyar zuba ruwa akan gabbai wa sayalanihi alaihi da kuma ruwan ruwan ya gudana akan gabbai fa mata hasala zalika matakar haka ya riga ya faru ta addal wajib an riga an bayar da wajibi ba sai an tuda jiki ba na biyu qala fi bidayatul mustahid ya fada cikin bidayatul mustahid imam ibn rushd kenan yace la yusallu bihi ala luzumi kalki wala ala adamihi wannan hadisi ba a kafa hujja da shi wajen cewa dole a tuda jiki kamar yadda ba a kafa hujja da shi wajen cewa ba dole bane kuma a tuda kowa sai zai je nemo dalilin sa da waje haka ce ibnu rushd haka ya fahimta na uku anna sa'an ladhi huwa arba'atu amdad shi sa'i guda shine nabi hudu ko yakfi al-ghusl min al-janaba ya isi mutum wankan janaba qala ibnu da al kal'in ibnu da kai ya faɗa ɗaya daga cikin manyan malamai ne na sunna sun yi zamani da shekul islam ibn taymiya yace wa laysa zalika ala sabili tahdid cewa mutum ya sa'i da sa'i guda ba wai an iyakance bane ba fa qaddalat al ahadith ala maqadir mukhtalifa wadansu hadisan daban sun nuna gurgurdan ruwan da ake wanka da shi wanda ya kawo banda wannan hadisi wa zalika wallahu alam wannan na nuna wa لاختلاف الاوقات او الحالات لوكتا ان suka ta bamban ne ko hali ya ta bamban ka killatul ma'i wa kasratihi kamar idan ruwa ya zama والسفر ko ya zama da yawa wa safari حال hadari ko kuma halin zaman gida da halin tafiya idan akwai yalwar ruwa idan ka yi amfani wajen wankan janaba da ruwan da ya wuce sa'i guda ba ka yi laifi ba idan a halin tafiya ne ana karancin ruwa kar ka je ka zubar da yawa a rasa na sha sai ka a akan sa'i shi haka ya fahimta imam ibn da tilkali yake ba wai an iyakance ne ba cewa dole sai sa'i ka iya sama da shi kasa da shi duk da kai ya yayi wannan hali ne zai tantance maka na wadatar ruwan ko karancin sa na kasancewar a halin tafiya ko a halin zaman gida amma dai khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi fice shirya ita ce shiryar annabi ko ba haka ba abu na hudu istihbabu takhfif fi ma'i sahara akwai bukatar karanta ruwa a cikin ruwan da za a yi tsarki da shi tsarki na ibada wankan janaba ko alwala kan ruwa ya zanto da yawa wannan mustahabi na biyar an inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam a duk mutumin da ya saba sunnar annabi sai a yi masa inkari an gane ku to darajatul inkar kuma ta tafawut ko inkari ya zanto bil yadi ko inkari ya zanto bil lisan ko inkari ya zanto bil qalbi ala hasabi ka bil inkar gurgudai da ka samu halin inkari sannan kuma ko ya zanto da kawasan harshe ko ya zanto da sassaukan harshe wannan gurgudan yadda hali kan canja ko mutane su canja li kulli makamin makalun kamar da malaman balaga ke cewa kowane wuri na da irin zancensa kuma kowane mutum na da irin mu'amalarsa a wanda yake bukatar ka zafafa masa ka sa masa harshe har kafin ya fahimta in ka fahimce shi haka psychologically to sai ka kawo kausa harshe din ya fahimta a wanda yake bukatar lallashi sai ka lallashi shi din ya fahimta akwai wanda yake bukatan ka bashi cin hancin zance sai ka bashi cin hancin zance har kafin ya fahimta akwai wanda yake bukatan ka bashi kyauta sai ka bashi kyauta har ya fahimta ba kullum ake tafiya a hali sai ba akwai mutanen da annabi ya zare kobi ya yake su aka kama su aka riba su aka mai da su bayi duk suka ki musulunta amma da aka samu gari ma za a raba sai annabi ce ku bashi rakumi goma ga mutum na zaune an ce a bashi rakumi goma ya duba ya ga rakuma murda murda guda goma aka jima annabi ce a kara masa goma aka jima a kara masa goma har sai da aka bashi dari yace wallahi da ba wanda na sana irin ka amma yanzu ba wanda nake so irin ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah safwan kenan ibnu umayya abin da yake kenan ce wanda na fassara a duniya da shi ne annabi amma bai kushe bai na bani kyauta har sai da na kauna sama da kowa sai kowa da irin yadda zaka gaji zuwa ga musulunci kowa da irin yadda zaka gaji zuwa ga shari'a abin da muka da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya ce mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi